Bude Allah bu. Wato abin da yasa nake gida. To lokaci ya zo. Yar gidancin naka kin sa akwai magana aurenta da za a yi. To an ce ba zai ya ce ba zai bada aurenta ba sai an yi gasa. Sai an samu wanda ifi kowa iya jarintaka jarumi. ba na jin ko sai an samu jarumi wanda eh, eh, zama jarumi a cikin jarumai to shi za a aurawa ni ba na jin komai zanen kin san da yake tawaga ta mu bangare biyu akwai bangaren modalin eh, akwai kuma bangaren tsohon mai daka waya lakashi baba ari kenan to sai daga to abinda ya kamata tunda mu na da tabbacin mu za mu ci wannan gasa to nan jarintaka da zai to sai na ga ya kamata in gaya miki to wannan ai ba wani abun bane wannan gashi abu a gida kuma ai gashi eh ne ne an dama na shiga na shiga da mun tuntuni tuntuni tuntuni na shiga ai ni kuma aka tabbatar da kwakuri ne kuma aka tabbatar da ni dan na gada ne ba na koya ba kuma ina da modilin cikin modilin mai bawa tsoho mai bawa yaro mai bawa matashi kashi to ni abin da nake so da kai in ma ka gaje ni zan maka baki kuma ba za ka samu nasara ba ai tun da dai ni na haife ka ai ba zai a ce ga bangaren mu can ai akwai tawagar mu kuma ni zan na zama da bana go bayan ɗan tawagar mu kenan kai nake so to ba ba da yawuna ba yaro au ni kake motsawa baki saboda na ce ban amince ba. Au. duda ka ja min kunne da hausa sai ka gaya min da yaren chinese ke nufi ko da kake nufi ba wanda ban sani tun kan ka fara jin yaran to ni kwana kan harshe ka bada ta hoda na cahu kama da ba ka kwana da cahu da wai cahu da cahu ka kama da wadda da cahu da da cahu da cahu da ka kana cahu a to ai sa ga abu a gida da za a kawo ta ki san me muke nufi ba ban kan me ki da mari 干嘛？我当我娘外太娘外。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn kuma tun da na gaya ya nufi wancan ɗakin nake jin tona zai zuba ina zuwa da